faɗo cikin yanayin tsufan nan guda uku malam mai wannan tambaya yana cewa suna waya da budurwarsa kawai sai ya ji mazi ya fito to shi me ya haɗa shi yin waya da budurwarsa kuma ana cikin azumi ai kamata ya ka karanta mata hadisi assalamu alaikum wa rahmatullah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man kama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi rawahu al-bukhari wa muslim sai kashe wayarka amma me ya haɗa ka ana azumi kuma ka zo kana dalin dalin lobin lobin ga wanda ai neman rigima kai ma da gangan kai yanzu azumin sa yaya ya shiga wanda yake azumi ya mazi ta hanyar sha'awa mai risala ya ce azumin ya karye kuma dole ci gaba da rufe bakinsa har sai rana ta faɗi bayan sallah sai ya rama guda ɗaya in ko ya ganganta mani ya fito to sai ya yi 61 sittin na neman gafara ɗaya kuma na ramuwa da haka kai matasa sai a yi hankali ku bata da budurwar mana sai bara marana sai a shirya in za ta zai maka matsala sai ka ce kun bata ko kai bulokin ɗinta kenan bayan ramadana ka ce ya haƙuri ramadana ne ya zo kuma ke na san kika bugo kin dinga wani tajawidi da gunna da kalkala da sukura ni kuma gashi azumi nake yi to shi yasa na yi blocking ɗinki sai bayan ramadana kaga wannan shine hanya mai sauki da zaka nuna